a yau ne za a ci gaba da fafatawa a wasannin FA Cup na shekara 2016 zuwa 2017 wanda ake yi a kasar ingila ingiyar kwallon kafa ta afc wimbledon za ta karbi a houston united yayin da link ko za su fafata da blackpool wani link ko za su karbi wakokin sunderland na pitwood ko za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta bristol city yayin da crystal palace za su karbi wakokin bolton za a buga wasannin ne a lokuta daban-daban agogon najeriya nijar samaru da kasar chadi a ci gaba da ake yi a wasannin cin kofin nahiyar kasashen afirka wanda ake yi a can kasar gaban african cup of nation na shekara 2017 jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar ivory ta tashi can jaras babu ci tsakanin ta da togo dr congo kuwa sun karbi sun sun samu nasarar doke morocco ne da ci daya da babu yayin da a yau za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar ghana da uganda da misalin karfe biyar na yamma a gogon najeriya mali kuwa za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar masar da misalin karfe takwas na dare agogon Najeriya. Shi ko shahararren ɗan wasan kwallon kafa na Manchester United kuma ɗan wasan da ya kowa tsada a fagen tamola a duniyar kwallon kafa Paul Pogba ya ce shi da kansa yake amincewa ko ma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ko kuma Barcelona. Ya ce ya zaɓi Manchester United ne domin yana da sauran burinsa da yake so ya cimma kungiyar ta Manchester United. Paul Pogba ya dawo tsohuwar kungiyarsa ta Manchester United ne a farkon kakan wasan samu bana daga kungiyar kwallon kafa ta Juventus a kan kudi fan miliyan 89. Idan muka dawo bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa, 'yan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa na Chelsea Diego Costa na iya barin kungiyar domin komawa wata kungiya a kasar China a karshen kakan wasan bana. Sai dai kocin na Chelsea Antonio Conte ya gargaɗi ɗan wasan da karya biye batun kuɗi domin kuɗi wa komai bane. ya kamata ya tsaya a babban kungiyarsa ta Chelsea don ci gaba da fafatawa a bangaren bola A satin biyun da suka wuce ne kungiyar ta Chelsea sai da 'yan wasanta guda biyu wasu kungiyoyi daban-daban a kungiyar a kasar China 'yan wasan su ne Foster da kuma Michael bufi na Nigeria. wanda a yanzu haka suke kasar China suke taka leda. Adar Ruben na ya bude ya ce sun cimma yarjejeniya da kungiyarsa ta baya muni domin sabunta kwantirakin har zuwa shekara dubu biyu da sha takwas. monaco ta ki amincewa da kayan kwan miliyan arba'in da biyar da wata kungiya a kasar china ta yi wa ɗan wasan ta mai suna falcao shi ma ɗan wasan crystal palace christian benteke ya ce baya da ra'ayin barin kungiyar domin komawa bs shi ko dan wasan gaba na kasar gabon mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund emric abamian ya ce yana matukar jin daɗin zamansa a sa ta borussia dortmund don haka bai da ra'ayin koma kungiyar kwallon kafa ta real madrid ko barcelona huta lafiya